وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله وصحبه آله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yankuwa a madadin kwanakin da hawa na wannan babban masallaci na mu barka da barka da zuwa kafin mu fara za mu kira mana da zuwa صلى على النبي الكريم اللهم صل على اللهم اهدنا ربنا آتنا ربنا آتنا to zan gayyato malamin da gabatar da karatu a dr masu sannan zan kira shugaban wannan zama wanda yake shi ne profesa nuhtari tajiri mai karatu shugabar zama da hukumomin taro insha Allah ba su za a sa amma kafin fara yana so gabatar da wasu cikin manyan baki a wannan majalisa akwai malam da ke abota wanda shi ne shugaban wato shi ne babban na biyu kuma babban limani na wannan majalisa Allah ya kara mu da lafiya da tsara mu karfin gwiwa da kuɗi bayan haka akwai kwamfutocin hadodoki akwai kwamfutocin zama mutane akwai kwamfutocin awal ahmad akwai mala abaniru akwai alaƙa kwamfutocin masawa da sauran ah, waɗanda babu lokaci da za su za a kowa da su insha Allah da kuma ainihin babban bako tare da mu malakin zazzau ah, malam mutum da farko Allah ya ƙara masu lafiya don wa insha Allah mun tafi a mara gafi ina son gabatar da shugaban wannan zama profesor Musa Tahir profesor mutu Tahir malami ne a sashen koyar da harshen larabci a jami'ar Ahmadu Bello Zaria shi ne kuma shugaban gudanarwa na kungiyar jama'atu zalibin da wata mutum suna ta malam barka da zuwa sai malam gabatar da karatu gaskiya ta yi shi yana da tsawo ga shi kuma babu lokaci saboda haka a rubuce za a fi masu ainihin malam da an haife shi a cikin shekara ta dubu daya da dari tara da saba'in da hudu a garin bauchi malam ya halarci makarantu da yawa inda da makarantar firamare a zuwa jami'a ya je ya yi a madina inda a cikin karatun da zai na farko sannan ya je ya yi a malaysia inda ya karatun da zai na malaysia sannan ya wuce kuma ya digirin ta na digirgir duka a fannin da ya da shi saboda haka malam a yau da kuke ganin shi a gome babban lauya ne domin shi dan kungiyar lauyoyi tana da shirya Allah ya mama na Eh, ina ganin saboda rashin lokaci a nan za mu da amma wanda yana da dogon tarihi akwai kyaututtuka ne ya samu da gaske ne a wasu ƙungiyoyi na duniya ma ba da ba ba to Allah ya kara wa albarka insha Allah ba ta ba zan yi ga ainihin wannan eh, microphone zuwa ga shugaban taro don ya ainihin mutu taron بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا الصواب وجنبنا الأخطاء بمعض فضلك وكرمك وجودك ومنك يا ذا الجود والفضل والكرم والمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake bisa kaddarawarsa ya kaddara mana haduwa da 'yan uwa na kusa da na nesa a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan rana ta biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda kuma ranar ta dace da ɗaya ga watan goma miladiyar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da mun haɗu a bisa munasaba ta gabatar da lakta a bisa wani maudu'i wanda yake tsakanin ga Allah dukkan musulmi dukkaninmu muna da bukatar wannan lakta domin tun daga takenka yana nuni zuwa ga abin da take nufi ko da taken kuro aka ambata aka ce ya ku jama'a to ku zo ku zo ku zo ku zo ga taken lakcin nan shi ne makalkalewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kaucewa daga guguwar zamani jama'a kun ji to shi ke na an sallama kowa wallahi kowannan kurin aka gaya mana to an isar da saƙo kuma wannan saƙon ya shiga zuciya inda zuciyar na tsakiya kuma babu shakka duk wanda ya koma inda zai yi wa kansa nasiha to zai shiga su ko zai zauna daidai a kansu saboda haka jama'a ga shi allah ya kawo mu rana wadda kuma aka zaɓo mana wani malami matashi wanda ya rayu a cikin harka ta ilimi ya rayu a harka ta koyo da koyarwa sannan kuma ya shawo madarar iliminsa daga gurin da aka damu da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ake kiwonta kuma ake yada na tabbata daga tarihin da muka ji daga aka karanta mana a gajarce na shi to mun fahimci cewa wannan magana da nake faɗi ga alama akwai ƙanshin gaskiya jama'a ga malam ya zo zai gabatar mana da lakta akan wannan take da na ambata makalkalewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don gujewa fisga da guguwar zamani duk inda ka ji an ce makalkalewa to kai ka san ƙirji ya yi aiki don ya manne ciki ya manne wuya ya manne hannu da ƙafa kuwa balle kenan saboda haka ina sa rai jama'a za mu saurari alhairi daga malam kuma ina fata yanzu don kamar da ah, microphone ga nan don ya gabatar mana da ainihin wannan mawdu'i daga farkonsa zuwa ƙarshensa muna fata allah ziyar da mu alhairi kuma allah ya buɗe kunnuwanmu da zukatanmu mu ji abin da za mu ɗauka mu yi gudubi da shi zuwa gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina miƙa da ƙofin kuwa ta fi mamawa da kuma tafiya da masu daraja malamai na da limamai da kofofofi da kwararru a fannoni daban-daban na addini da rayuwa tare da kuma sakon girmamawa da kuma tafiya da shugabanni na shugabannin al'umma waɗanda muka halarta a wannan farfajiya mai albarka da yake yi ne ke da saboda suna kan da juna a kan addinin mu na musulunci muna da kuma Allah da kuma sarki ya albarkaci wannan zama namu ya sa mu ambata abin da ya yarda da shi kuma ya yarda da mu a kan

wato makarta da yawa da igiyar sallah da kuma makarta da yawa da da sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi da kanna wannan shi ne sababin da zai iya tsirar da mu daga cikin na zamani kowane zamani baya da ba da ke fitintunu suka suka shi akwai fitintunu da suke da alaƙa da addini da aƙidar mutane akwai kuma fitintunu da suke da alaƙa da rayuwa da zamantakewa da mutane kowace ɗaya da cikin suna ce da ta adam ke neman mafita a kanta amma fitina da ya kowace ne a kan ɗan adam ita ce fitina ta addini ko fitina ta lalacewar aƙida da take da alaƙa da abin da ɗan adam zai kudurta game da ba ita wannan fitina ɗin idan take idan tana da alaƙa da rashin addini ko abin da ya yi da kafin cewa wannan ya fi nuni a kan ɗan adam saboda kowace irin fitina da ta shafi rayuwa ko da wannan fitina za ta lafa ne ya rasa mutane wa fitinatu a shafi ne lafa fitina ta kafurci ta fi nuni saboda fitina ta mutuwa da zubar da shi ya sa kuma muke da bukatar nasiha da jan hankali da shiryarwa da tunatarwa a kan abin da ke da hasken alƙur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda rayuwar mu da tafi irin yadda Allah ya ce da yadda kuma sai yadda idan muka gama rayuwa muka koma ga mahalicin rayuwa da mu masu rayuwa za mu koma muna matsayin da yadda su ababen yankewa a wurin wannan rayuwa gaba ɗaya ne saboda addini ne ke da muhimmanci idan aka rasa addini a cikin ta to ba ka da amfani komi da ɗan adam inda ba zo addini ba ba da ba babu ɗan adam a bayan ƙasa gaba ɗaya ya خلقت allah yake إلا shi هلا يجب أن تشيروا بقية الدولة بقوة عملها manufar halitta ita ce saboda bawa da ɗan shi bawa ne kuma a wani sama da shi wanda shi ne babban yiwuta ya bauta maka ya kaskantar da kai gare shi kuma ya rayu a kan tabbatinsa ya kuma mutu a kan hanyar wannan shi zai sa mutum ya samu kyakkyawar rayuwa a wannan duniya samuwa ta da rigingimin da suke da alaƙa da rayuwa ta duniya ya kuma samu ɗauki a yayin da ya zo mutuwa kuma samu kyakkyawar sakamako bayan mutuwa duk wanda ya rasa wannan ya rasa asalin manufar rayuwa gaba ɗaya kuma ya zo duniya a banza zai kuma koma a duk wanda ya zo yana duniya a banza da bi Allah ba da yi ko da igiyar Allah ba da kuma duka fannin annabi ba ko a zamanin wani annabi ne ya zo da wannan mutum ya yi asarar rayuwar da ba daya kafe ko a kusa hu ya yi tara ransa a ransa da wata amfani ba da Allah ya halice kuma ya cuta wannan rana cikin zanzai da suka an cuta banza ke rana cikin banza sai yau mutum ya rayu ne ya kada wannan zargin ya bashi abin da yake so ya fitar da kwakwalwar da nan duniya ta hanyar yin shagoriya da abin da zai fada an ciwon da amma da gobe abin da zai fada abinci ya mutu ta ba sai da wani mutu ya koma ga Allah wanda ta ruwa ta zama ranar da Allah zai kashe shi zai zama ka Allah ya basu ya ta akan yi da ha kamar da ba ba ɗin da ya yi da wani ɗan ƙanƙanin lokaci saboda ya manta da dukkan jami'in da ya ke a wannan duniya ya kuma manta da dukkan shaidu da ya ke a wannan duniya kana iya kwata ta hada idan ka samu mutumin da yake cikin ya yake cikin jin daɗi da annashuwa sai wani abin farin ciki ya same shi a lokaci daya za ka ga ya manta da jin daɗin da ke kana iya kwatanta haka idan ka tuna lokacin da kake ci ruwa za ka ji a lokacin da ba ka taɓa cin abinci ba an ji ya tashi shekaru ya tashi shekaru da kai kana ci da kwanakin da kai kana ci da irin nau'ukan abincin da kake a baya ba za ka taɓa amfana ba da kowane kai da yin duka ci ruwa duk ta kwanta da wajen idan kana cin ruwa haka idan kana cin gajiya haka idan kana da sarkin ciki haka ne haka rayuwa ta duk lokacin da kishiyar abu mai kyau ta samu ka sai ka manta da mai kyau ta kwata to haka ne idan kishiyar rayuwa ta zo wata, mutuwa ta zo mutum zai manta da dukkan jin daɗin da yake idan ma zai yana da yada da jin daɗi zai tsara mata da ciki kamar kai ne idan kana kan buri sai ka fado kana da wannan bulkin to za ka ji baƙin ciki sama da wanda ya ka taɓa yi kuɗi idan kana cin abu da kyau sai ka ji yunwa ta fi wahala sama da wanda za ka taɓa cin da kyau ba za ma mu nuna ya idan ka saba jin daɗi idan ka wahala ka mu jin ɗanɗanon wahala da tsorata a sama da wanda dama ya saba wahala don haka idan ka mutu za ka ji kamar ba ka taɓa rayuwa ba kuma sai ka yi da na sani ina ma da ba ka taɓa rayuwa ba wannan shi yana kafirai da ba su yi kokarin sarfin Allah a ranar kiyama za ka ji suna kukan cewa ina ma da amfani su da gaba daya ya zanta ne kun kira ba mutum yana cewa ina ma da ni kasa ne kawai gara ne ana tara ne yanzu da kasa ta guna wani an naɗe ta ba tambaye da komi ba amma mun ne zuwa shi da zama ba da wani tambaya wannan rayuwa haka take ko ka ko ba ka yarda ba ko ka gane ko ba ka gane ba a akwai ranar da za ka manta da dukkan abin da kake ciki da jin daɗi na rayuwa ba abin da za ka tuna sai dai aiki da kai yau ma ya tazarta wani ta a ranar da ta zai tuna amma me zai tuna mata abin da mutum ya aikata ne zai ba zai tuna da jin daɗinsa ba saboda jin daɗinsa gaba ɗaya zai fi cewa ya yi na yana halaka an bai su bariya iko na da ƙarfin faɗa a jinawa da jin daɗi na ya halatta ya da jira bari ma an ga an yi bariya dukiya ta da na ba ta amfanar da ni komi ba don haka shi ne ɗan adam ya kai zuciyarsa nesa ya kimta zuciyarsa wajen tunanin menene a gaba sama da yadda yake tunanin wani hali yake cike a yanzu ba wani a cikin mu a lokacin da ya samu wani abu na dukiya ba ke ya yi tunanin da yake tsarkace domin gobe domin idan ya cinye kudin da gaba ɗaya a yau domin ya zai ba a cikin da ba a hana ya tunani a kan ɗayan da idan ya bar su a wani hali yake ya su ya sai kadara kaza ya ajiye ya sai jari kaza a wuri kaza ya tsarkace duk saboda shi ne gobe a yayin da muke iya wanda shi ne ya kamata a ce muna yin shi sama da wannan a kan rayuwar da za ta zo wanda ba za a sake dawowa shi wanda rayuwar ba bayan ta shi ya kamata a yayin da muke yawan tunani a kan duniya idan ka samu wani abu don yau kana tunani ba ya gobe kuma zai kasance to haka ya kamata mu rika tunani a kan bayan akwai wannan wata rana da za ku tana so da irin yanzu ina ma ina ma ina ma a ce da na yi kaza da na yi kaza ya rage ne da ne hayati ya kai ma ina ma da na aikata wani abu da rayuwa ta wanda zai amfani da kai ba abin da zai kama maka gurbi na kyakkyawan sakamako a irin wannan ranar sai abin da ka aikata a irin yau ba kuma abin da za ka aikata a irin yau لكان قبل ذلك أبو بكر كما الاسلام بحق الله والتمسك بسنة رسول الله. فيجب أن بحجر الله. فيجب أن بتبع المنبر الله صلى الله عليه وسلم. هلا لو تسلت فيها يا قولان. قولان إذا وتقابل ولم تريد أن يجيبها. ووالي وتريد ubangiji ma da kucin da yana mana kauna a kan rayuwa ta kafa dukkan wanda yake kaunar a nan duniya yana kaunar ka ne a kan wannan rayuwa ta aiki shi ya sa idan rayuwa ta kare kaunar za ta yanke alƙalin yaro yau da ne بعض كل بعض عدو إلا المتقين دون أن تكتب قولات لغة قولات التي na jinsi da jinsi. kamar kauna ta aure ko kauna ta da sanin da mace ko kauna ta da a tsakanin uba da ɗa ko kauna ta da a tsakanin uwa da ɗaya ko kauna ta da a tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa duk wannan kauna za a warware ta a kwanci ta idan an je ranar kiyama a shi iya da kauna ba a nan kusa da shekara ɗari ko da mutum ya fi shekara ɗari a duniya ba zai gane daɗin ƙaunar da kudin shekarun shi yake da ko da ƙaunar ko da mutum ya ɗauki shekara ɗari a duniya bai gane daɗin ƙaunar ba sai da ya shafa wasu shekaru a farko a rayuwarsa don haka iyaka shekara ɗari shi ne iyaka inda za ka ji daɗin ƙauna ta ukuwa ko ta ukuwa ko ta ukuwa ko ta jam'iyya kowace iri amma ana mutuwa ƙaunar ta ƙare sai ba za a mutu ba tun daga nan duniya daga lokacin da mutum ya zama lafiya a tsakanin da baban kayan ne shi yasa a lokacin ba za a mutu ya gama lafiya yana wayo baba ba ko yana ce wayo baba ta saboda ya san baba da kowa ba za su iya komi ba kuma kauna tsakanin kowa da ɗa wanda ita ce kauna da ta kowace cike da rama uwar ba za ta iya amfana wa ɗan ɗanta komai tana da shi a hannunta tana gani ana zane ransa sai dai ta yi kuka amma ba za ta iya komi ba to kwanza da su ana tafiya ana gani ba ta iya an sadar da ɗan uwansa komi ba yaya kake tsammani kuma idan an je lafiyar da ba Allah shi ta dole ku yi wa wannan mutane wanda zai sa a ranar da babu wata ƙauna da ta yi sai ƙaunar da ta kundu tsakanin mutum da mutum saboda Allah ƙaunar da take da alaƙa ga kai da wani saboda Allah ita ce kamar da addini ne ya gina ta igiyar Allah ka rike shi ma baban ka ya rike ta igiyar Allah ka rike ita ma mahaifiyarka da matarka da ɗan ƙofa sun rike ta to sai Allah ya sake haɗa ku sai a ji daɗin wannan ƙaunar sai zama ƙaunar a yin wani da wasu amma idan ba irin ta aka yi ba daga an koma lafiya za a fara wata irin rayuwa ce sanadiyya Allah ce yanzu ba a wanda ba ka yankewa har ka ba da abin nan muna kan wannan rayuwar za mu mutu idan mun mutu za mu yi shekaru a cikin kaburbuwan mu sama da shekaru da muka yi a wannan kan Mutane mutanen da suka mutu a baya tun daga ranar da aka fara mutuwa zuwa yau shekara nawa suka yi a cikin kasa kai shekaru nawa za ka yi a cikin kasa mahaifinka mahaifiyarka da kakanninka da 'yan sama da su ba su ba akwai dangantaka ta jini tsakanin ka da ba a da za ka iya mutu suna cikin ƙasa yanzu ko na za ka haɗa rana su ba za ka zama su ba kai ma za ka zo da yi haka wata rana na ka da ƙasa suna cewa ba da an kwanta dama su rayuwa a duniya ɗin da yanzu da ruwa kake jin daɗin nan a amma rana ɗaya suka rabu da wannan duniya idan haka ya zama wata rana za ka rabu da wannan duniya ko ba za ka rabu da wannan shekara da za ka yi ya kamata ka da dinga a kan waɗancan shekaru su fiye wa sama da wanda kake yi wa waɗancan shekaru da ba ka da yawa sannan bayan an gama rayuwa ta gama yi rayuwar ba ta akwai ranar da za a yi guda biyu bilani da amin guda da ha ranar da za a kirki da kasa a ce kowa ya fito mutane su fito su tsaya a gaban Allah daga ranar da aka miƙe aka tsaya ɗin da kuma ba za a sake komawa a mutu ba har a mata za a ci gaba da zama kamar yadda Allah zai wani ba zai kare ba haka kai ma za ka wani ba za ka kare ba ka kara tare da shi ko dai kana cikin rahama ko yi kuma janna ko kuma kana cikin azaba ko kai kun tsaye amma ba za a huta ba don haka ta da shi da za ka yi wa wancan rayuwa ya kamata a ce ya fi yawa ka fi mai da hankali idan kana da hankali a kan wancan rayuwa wata ne haka yi imani da cewa lallai akwai rayuwa bayan mutuwa inda duk da yake da fikra da man kana da mutuwa duk wanda yake da zuciya ya kamata a ce wannan ya kashe shi ba ta yaya ake yi ko da da hanyar Allah da igiyar Allah kuma a yi ko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a samu tsira ana yin haka ne ta hanyar sanin wane ne Allah sanin yaya Allah girmanta da haƙoƙinsa da siffofinsa suke domin ɗan adam ya girmama shi ya ba shi haƙƙinta na rubiya a matsayinsa na ubangijin da shi ya yi halitta shi ke kula da halitta shi ke gudanar da al'amura na halitta shi ne kuma zai ƙare salamar ƙarewa sai ya ba shi haƙƙinta na rubiya ya bauta masa shi kaɗai ba tare da ya haɗa shi da wani a cikin bauta ba ya sadaukar da rayuwarsa wajen bauta da jima gare shi innaka qadirun ila rabbika falahan fa mulaqi ka tilka da ubangiji wajen bauta ta fiya da shi ka kasance da kanka gare shi wajen bauta da addu'a da lema da kwaɗayi da tsoro da firgici kuka a gaba gare shi sai ya fi tsanka ya ji daukarinka ya san maka abin da yake gare shi wanda ba ya gurin kowa da gurin da shi kadai wannan shi ne ubudiyya sannan ka girmama ubangiji ta bangaren siffofinsa da sunayensa sai da za ka girmama shi ka ɗaukaka shi ka kambama shi sama da yadda za ka gina girmama kowa ka ba shi haƙƙinsa wanda shi kadai da ya cancanci wannan haƙƙin ka girmama shi irin girmama wanda ya dace da shi wa maka tafiya da kuma wato siffanta shi da dukkan siffofin da shi ya siffanta kansa da su ba tare da ka kwatanta shi da kowa ba ba tare da ka kaskantar da darajar ba ta hanyar kimanta shi ko kwatanta shi ko nisanta shi da wani bari da su na nufin idan kai wannan ta girmama Allah har da kadari yadda Allah ya cancanta a girmama shi idan ka bi wannan abubuwan guda uku to ka samu alif ka samu bi hamdulillah riko da igiyar Allah riko da tafarkin Allah sannan ya gama ka ta daukar da kanka wajen cewa dukkan abin da za ka yi a rayuwar ka na harkokin yau da kullum suna ƙarƙashin yadda Allah yake so ne ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala kullum da salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين الله يكفي شيء يكفي سلاحا جعل لك ايتكي فمن ذو اقوم بذي الله كان ايوك من عباده جعل لك ايتكي سلاحا يوحى ما مقوع الامر الاجيل كعباده هل الامر الذي يقول لنا يوحى ذي اسمه لله كيمتع الله dan yake yadda Allah saboda Allah a hanyar Allah da yadda Allah yake so har zuwa mutuwa ta wa gabata wannan ga Allah kada yake na sharika baya da abokin tarayya wa bi zalika umirtu wannan shi da abin da aka umurce ni da shi to umarnin Allah da rika shi ne kai riko da hanyar Allah kai riko da tafarkin Allah fastanzik بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ka yi riko da abin da aka yi maka wahayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya shafe shi kuma ya shafi dukkan al'umma ta wannan riko da igiyar Allah shi ne abin da Allah ba da cikin sarki ya yi umarni da shi cikin faɗin Allah wa man ya ta cikin jilla fa ta da hujja ila ila kan sarki duk wanda ya riko da igiyar Allah ya yi ɗan tsamo ya rike sosai da hanyar Allah da ta farfinsa abinda duk Allah ya yi da shi shi yake so abinda duk Allah ya yi da shi shi yake ƙi to wannan kamar ya shiri a kan tafarki bane da shi Allah ya ɗaukakin ƙarfi ya ce wa a tafi bi haɗin jami'an wala ta farzaku ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku igiyar Allah ita ce hanyar alƙur'ani ita ce hanyar Allah ta asiratul mustaqim wala tafarraqu tarkura rabu wannan ya rike wani tafarki, wannan ya bar wancan tafarkin duk ba kuma ba kan tafarkin Allah guda daya ku rike wannan tafarki shi kadan da daya daya wa anna hadha siratul mustaqim fattabi'u wannan ita ce hanya ta daya daya madaidaiciya ku bi wannan hanyar kadai ولا تتبع السبل فكوا ان تحملين دبوا ان دبابا الا با انا اذا جاء ان دبابا الا با اذا انت لي كلا سوى كريم لا يلا كلا سوى قوانين الشيخ محمد بن عبد الوهاب الا ذكر يقول لي انت كبير من الناس لو ادعى الى الله فانت لا يدعو الى نفسه وقد ولى زيد دمونا كبير لا يلا كلا سوى حاجه الله لا اراد ان تحيه ذات جينا كلا دوع تسلمني جينا كلا دوع مشي الجيم ما ماشي دوع الجيم ما هو ده بقى الله بقى ويبدا اتجاهي ده ما في الله شيء وانت يجي كلا دوع تسلمني الله كأي وما في يرون ولا ما في جيم ما ليه ولا ما في جيم ما الله كأي ثم كم يرون ولا ما في حي الجيم ولا ما ترى ده يا الله مشي yadda ka zo shiga musulunci ka ce la ilaha Allah, ku duk zama ganin ka Allah kun da kai zai gaya maka yadda ka zo musulunci ka ce Muhammadu Rasulullah ku duk zo ga maka biyayya da da'a da kuma bin tafarki zai nuna maka Muhammadu Rasulullah ba a shiga musulunci da ƙara sunan kowa sai Allah mu sai Muhammad don haka duk wanda za ka rike ta, ya tura ka akan farki Allah da kake ya ba abin bauta da gaskiya kai shi da tafarkin muhammadu rasulullah da ka shiga shi ne manzon allah da za ka bi tafarkin da yake zuwa gurin allah to mai kira zuwa ga wannan tafarkin kai baya karawa da kowa ko baya ragewa wannan shi ne hanyar da za ka bi shi ne ma'anar fasarfik bin da zai kofi a ilaika inda ka ala da zafin musulmi shi ne ma'anar da a tafiye da hafin lafi jami'a wala tafarrafu sannan allah maɗaukakin sarki ya ce ubangijin ku maɗaukakin sarki shi ne wanda za ku yi riko da hanyarsa ba ta kulu billah huwa maulaku da nikmal maula da nikmal ku yi ko da hanyar Allah kadai shi ne mutuncin al'amarin ku ba da wani da zai mutunci al'amarin ku ko da ka tafi hanyar Allah ka fi ta wani ba zai iya zama maula a gare ka da zai iya amfana ba da komai ba gaban Allah don haka ne Allah da kowa ba ke nema a wurin fa ni'mal maula Allah ce ma da abun dogaro idan ya zama Allah ne wa ni'mal nasir ma da bai mako idan ya zama Allah shi ne mai taimako ka kuma duk wanda ya rike Allah ya rike tabbacin ya rike igiyar da kanka to wannan baya taɓa taɓewa saboda babu wanda zai rike igiyar Allah kuma igiyar Allah ta tsinke domin Allah ba ta cikin sarki igiyar ta ba ta tsinkewa ita ce al'urwatul wusta igiyar Allah mai ƙarfin da ba ta yankewa don haka wannan tafarki na Allah wannan tafarki na mutunci shi ne tafarki na gaskiyar da ba su wani tafarki da ba shi ba kuma duk wanda ya yi wani tafarki da ba shi ba wallahi zai yi asara ba a taɓa samun wanda ya ce wurin Allah kuma Allah ya karɓe shi da mutunci ba domin Allah ba da cikin tafiya ce wa man ya fitani ghayra al-islam dinan falan yutu wa lam wa huwa bil akhirati min al-khasirin duk wanda ya ni zuwa wurin Allah da wani addini ba mutunci ba to ba za a taba karɓa masa ba kuma zai yi a ranar lafiya kuma har yau ba a taba samu duk da yawan addinai addinin da Allah ya karɓa ba sai musulunci kadai inna dina inda Allah islam wannan shi ne ma'ana al-ihtisamu bi hamdillah at-tamassak bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ba yadda za a yi Allah ya aiko annabin Allah ya sha irin wahalar da ya sha ya sha gwagwarmayar da ya sha ya karantar da abin da ya karantar ya yi wannan tsawaniya ta amana da Allah maɗaukakin sarki ya shaida cewa ya fitar da saƙon da Allah ya ba shi kuma Allah ya ce da cewa addini da ya shiga a hannunka a samu wani kuma ya fita farkin wani da ba shi ba kuma Allah ya karbe shi ba yadda za a yi a ce Allah ya aiko banza Allah sallallahu alaihi wasallam a banza Allah bai taba yin aikin banza ba ba kuma zai yi a kan banzan Allah don ka ba zai yi wa a ce ya aiko shi ya yi wannan hidima da ya yi ya yi wannan karantarwa da ya yi يا دور متابع على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا Kuma a ce mutum zai fi tafarki wanda ba ta shi ba kuma Allah ya tawaye shi Allah wanda cikin sarki ya ce dukkan mu idan mu mutu za a tambaye mu ne kai irin su annabawa mu ba mu da wani annabi da shi wa yawmul ladin fa yaqulu ma za ajabtum al-mursalin ranar da Allah zai yi tambaya ya ce me kuka amsa wa annabawa Allah da zai yi tambaya akan me kuka amsa ga wani ba idan ba annabi ba shi yasa kuma annabin mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbata ya zama da ƙarfi a cikin wani tabbata manzo ya zo muku wannan manzon kuma shine kaɗai wanda Allah ya ce mu ta kai to hakan biyayya gare shi sai dai mu bi wanda zai kai mu zuwa ta hanyar duk wanda za mu bi shi wanda ba shi ba to sai dai ya zama zai kai ku zuwa gare shi a matsayin shugaban da ke jagoranci zuwa ga tafarkin hanyar amma idan ka tafarkin hanyar ta zai kai ba to mun bata kuma duk wanda ya bata fa kad dalla dalala kabira ya bata bata a fili ba ta koyi ba shi ya batar da kansa idan a fili ne ana zuwa bata hanyar ya ke karba kuma ba kad dalla dalala kabira ya bata bata ne nisa irin bata da ba a dawowa saboda ba yadda za ka yi ka bar hanyar Allah sallallahu alaihi wasallam kace ta ce in ka ji za ku kulla ku hadi a dalalan ba'ida sai ka sake dawowa daga inda ta farko yake inda ka take sannan ka ji kafin ka kai gaci wannan shine at-tabarruku bi ta rasulillah sallallahu alaihi wasallam babban aiki akan al'ummar musulmi a yanzu a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama manzon Allah ya gama al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce na gama cika muku fili shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara mutanen da yake yi zamani da su yace har sannan na gama cika da abin da Allah ya umarce ni kisa suka ce kwarai ta ce yace Allahumma fashhad ya Allah ka zama shaida ya sake tambaye da ce har sannan abin da Allah ya aiko ni kisa muku na fitar suka ce mun tabbatar mun shaida ka fitar yace Allah ka zama shaida ka za ka babu abin da ya rage na shirya a kan tafarkin addini wanda babu shi a tafarkin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya gama shiryarwa iya na ka shi ne sabi babu wata wahala a cikin bin addini a yanzu mutane da suka gabata a baya sun yi addini a cikin wahala sun yi addini a cikin tarsu الذين تبعوا في ساعة الرسل sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun bi addini sun bi Allah a cikin lokacin tsananin wahala ne ko yanzu mun samu addinin a cikin sauki mun samu addinin a cikin yalwata mun samu addinin babu kunci a a cikin sa wa ma da ala alaikum fi dini bil mutum bai da kudiri a yanzu ya yarda Allah ya kama shi ba a kan tafarkin da yake ko a kan tafarkin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam duk yawan fitintunu da suke cikin duniya da duk yawan halin da suke fuskanta a rayuwarmu a yau ba ka ga bikin ya mutu da yi riko da igiyar Allah ko riko da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya ce Allah zai da shi waɗanda suke baya sun sha wahala idan jin daɗi ne kake gani uzuri a yanzu ana zamani na duniyar science and technology zamani na kai an ci gaba ta yadda zai zama ba za a iya addini ba وقد بلغت جدائي أغاية تكيد جدائي كالذي من قبلكم كانوا أشد كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا التي وقد بلغت جدائي جدائي جدائي الله ما هو تكيد وعملها أكثر مما عملها سورة يتكى كما بإن ينتهي من سورة يتكى أما تدعك الله بفاق تبهي أكبر من الحجر تبعك don haka mu ma Allah bai yi damu don bai damu da kiri ba duk jin daɗin da ya yanzu a wannan zamani na mutum zai ji ta fuskar yana gani akwai kayayyakin da more rayuwa da infrastructure irin wanda a zamanin da mu su in an ce zamanin da ba dole zamanin da irin wanda kai ke iya tunawa na da yiwa lokacin larabawa na jami'a da annabi ya ba a da da can an taɓa jin daɗi da civilization irin waɗanda har duniya ta ce ba za a sake maimaita damar da Allah ya wato ta sake maimaita irin wannan ba idan mutum yana jin jin daɗi ne da ba babu jin daɗi da ƙasaitan da ya kai ga ga dukiya kuma ga mulki a ne amma Allah ya ce ya ba da dukiya da mulki wa annabawa da yawa amma bai ka sun saki hanyar Allah ba ta yaya kai kake ji Allah zai saurare ka idan ka saki hanyar Allah da san abin da kake da shi da bai kare kare ya karya ba annabi Sulaiman alaihi salam menene Allah bai ba shi ba Allah ya ba shi abin da ya yi alkawarin ba zai sake bawa kowa ba shi da kanta yake rabbi gifirli wa habbi mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka mun gafara amma ya Allah ka ban mulki da bai cancanta wani ya sake irin wannan mulki ba kuma Allah ya ba shi yace fa ka kanna lakum bi sai muka kore maka iska baya bukatar sai an kunna jirgi baya bukatar sai an sa pilot da zai tuka baya bukatar in an zo take off da landing yana ɗin jin tsoro baya bukatar duk yadda mutum yake jin daɗi da matsayi ko yana da private jet nasa in an zo tashi sai an sa maka dokoki in an zo sauka sai an sa maka dokoki kuma yadda a ƙasa zai ba da umarni haka in yana sama zai fi umarni pilot ɗinsa bai ba ya wani abu sai abin da pilot ɗin ya ci akwai wuraren da zai ce maka koma ka daura ba baka yi saka tsaya a tsaye ba duk matsayin da mutum ya kai a duniya annabi sulaimani Allah ya ba shi iska ya ce ki zo ki jira ni ki gama abin da nake kafin in hau in ya hau ya ɗauki waɗanda zai ɗauka kuma ya tashi bismillah da zai hawa kusa ya tafi da ita da sunan Allah da kai shi inda za ta kai shi iska tana tura shi baya bukatar a ce sai ya ɗaga taga balle ya rika idan kana jirgin sama ba komai za ka gani a waje ba amma shi yana waje yana gani yana ganin wata kuma yana tafiya kuma gudu ha sha warwa ha sha tafiyar safiya shine gurgurin tafiyar wata guda tafiyar yammaci shine gurgurin tafiyar wata guda don a wuni guda yana iya tafiyar wata biyu wani zai iya cewa to ai jirgin sama na yanzu ya fi shi gudu to da jirgin sama na yanzu yana yin tafiyar shekara biyu ne idan za ka yi tafiya da yawa daga nan zuwa maka ai shekara biyu ake ai shekara ana tafiya ai shekara ana dawa ko kuma kaya a awa kuma to da Allah ya ce sha sai aka gaya maka yawan jirgin speed aka ce maka jirgin tafiya da kafa ko jirgin tafiya da rakumi Allah ya ce tafiyar wata guda wata guda da ne yi wata guda da jirgin sama ne da da haka ne Allah ya cikin sarki ya ba wa annabi ba dai wannan mulki bayan mulkin da yake da shi na jin daɗin duk abin da yake so zai iya sai kuma Allah ya ba shi mulki ba kawai a kan bin adama ba Allah ba shi mulki a kan halittun da duk ke iya gani kai yanzu iya mulkin ka shine a kan bin adama amma ba ka mulki a kan abin da bin adama ya mallaka shi kuma na mulki a kan bin adama da abin da bin adama ya mallaka da mutanen da dabbobin kai har da kwari da tsaye ba su kaɗe ba har waɗanda suke cikin alamun jaibiya waɗanda suke kore ba a gaban su na annabi ba yana mulki a kansu wa zai ta yi irin wannan mulki kuma mulkinsa a lokacin bai tsaya a kan wato iya iya ce cikin garin sa kaɗai ba duk wani mulki a yanzu akwai iyakar da in ya shiga na wurin nan gobe ne kuma a wurin shi ba da mulki bane ya ce akwai mai mulki a wurin annabi sulaiman ya yi mulki a lokacin da duk wani wanda yake mulki a duniya a lokacin idan shi ya je wurin to wani nufi jalla kuma a adillatar wata kafin shi zai iya fitar da mamallakin wurin da mai mulkin wurin da mutanen gari ya fitar da su su su zama kankantattu idan shi ya je gari shi kaɗai ya Allah ya taɓa bashi wannan kafin amma duk da haka annabi sulaiman ya kaskantar da kansa da Allah ya nufi jalla da Allah idan ya kulle kansa a wani ɗakin da yake bautar Allah ba da shiga wani wannan ɗakin ɗaki ne kaɗai da zarzan bautar Allah da ganawa da bauki ba da iya ganin sai ya ko ka gaya ya ba. kuka da hawaye da matasa saboda tsananin tunanin lafiya da tunanin ranar komawa ga Allah ranar da wannan mulki da aka ba shi ya ƙare shi yasa da ya ga yadda mulki yake iya fitar mutum ya yi abin da ba shi ne ba ko mulki da ke zama maka jarabawa da zai raka da gwamnati ya ce ya Allah ni idan ka ban kaka ta ba wa kowa don ba kowa ne zai ji da irin abin da ne kure ba kuma ya ji kana da izinin da zai ta kai da ba ka ba saboda kai ka dan samu jin dadin ka da bai taka kara ya karya ba annabi Sulaiman alaihi salam ya yi mulki da aljannu suna tsananin tsoron ta yadda sun mai da shi inda ba don yana koyar da su addini ba wallahi bauta ba za su kuma dukkan abin da yake bukata na infrastructure baya bukatar kan adam su mata kuma baya bukatar sai an kawo ka tafila da gaya da rusa ka mata titi baya bukatar in zai gina wato abubuwa na bukatu sai an ɗauki watanni ana yi ko shekaru kamar yadda mu yanzu ake yi in ka ba da project sai ka sa ido sai an yi za a kashe kuɗi shi ba ya bukatar ya kashe wannan gaba ɗaya aljanu ne ke gina masa kana tsammanin ginin aljanu ne yake da ginin ta adam da haka aka gina masa wata irin fada da daga jiniyar da Allah ya yi bayani a kan wannan fadar ba wani mutum da kasaitar da mulkin sa zai gina fada irin wannan saboda fada ce irin ta ginin aljanu ba ta irin ginin ɗan adam don haka mutum bai da uzuri wajen ya ji daɗi a yanzu ya ce ba zai ji Allah ko ba yi ko da hanyar Allah ba kamar yadda kuma kaskancinka ko rashinka ko talaucinka ko wahalarka ko wahalar halin da zamanin ka ke ciki shi ma ba zai taɓa iya zama undiri a gare ka a kan rashin jin Allah duk wahalar da za ka sha a duniya wallahi an yi waɗanda in aka kwatanta irin maka za a ce ka ke yi da kusan wahala shi kana sanye da wani da ake ce masa bilal ibn wanda bawa ne daga cikin kaskantattun bayi yana ƙarƙashin abdullahi bin jada'an yana kiwo a wurin kiwon da ya fi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ko za ka iya tambara nono daga dabba daga tumatinka ita ai ba mai nono a ciki yake ko kawo wanda ba ta da nono ya kawo manzon Allah ya taba halarta sai nono ya cika ya sha ya ba Abu ba shi ma ya ba shi ya sha ba zai ba ba ba wa sallallahu alaihi wa sallam ya koma gida sai aka ga wannan cikin ya tana ta haɓaka aka tambaye shi yara shi kuma a cikin waɗannan kwanaki uku kullum sai ya koma ya sai samu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kara koyar da shi a cikin sai ya zama musulmi gangariya suka tambaye shi yi a ce ai na da muhammadu kuma ya karɓi mutunci. ka karɓi mutunci? wannan al'amarin sai abdullahi bin jada'an ya yake wanda ya fi karfin sa sai ɗauki kun gari waɗanda suka fi kowa zama a shi'aha da abu jihar da kuma wato abin nan umayya ibn kala ya ba ku shi yake shi na ba ku wannan bawa ku yadda kuka gara ba da shi umar ya karɓa ya na jina ganin zan na samu ya sa aka ɗaure shi sai ya ɗaure shi a wuya kamar yadda ake ɗaure rago sai ya kira ɗan yara da ba ta da hankali su kuma ɗan larabawa sun san da ya bawa sai a kwanta da shi a ƙasa sai a kira yara kamar guda talatin sai a ba su biya sai a ce ku yi wasan biyu da shi su rika kamun ne su suna ja ba a iya kuma a cikin ƙasa an kwaɗe maka riga da wannan daga baya aka zo aka kwantar da shi abu jahar ya ce ko zai sa ka daina wannan addini shi ko lokacin bai da wani ilimin addinin da zai iya faɗa wani abu sama da yin ce a'a a'a shi kaɗai yake shi kaɗai yake suka ce ko ka fi lata da rosana ba za ko ka ga bala'i ya ce ahad ahad ahad aka ɗauko katon dutse wanda ya sha rana aka shanya shi a ƙasa aka kakkafe hannaye da kafafun aka ɗaure su aka bar kumbinta a fili aka ɗauko wannan dutse aka ɗora a kan kumbinta wannan dutse yana ƙona shi ana kuma yi maka bulala a sama da ƙasa shi kuma yana ci gaba da cewa a'a a'a zai tuba idan ya ko sai ga a shahadar zuwa duniya yake kuma dukkan da ake ana ce ko za ka bar abin da kake kai in ɗaya har bakin da zai iya buɗi yana ci gaba da cewa a'a a'a don Allah wanda mutum kana iya tunanin ya ci abinci na kana tunanin ya ci na kafa ya ci da dare kana tunanin ya samu ruwa ya sha kana tunanin ya samu ruwa ya fita irin wanda ya zuba yake samu wata irin wahala ce kake ciki a yanzu da karka abin da za ka ci ko abin da za ka sha ko sutura da za ka sa وتكتب وهذا تكتب وهي تكتب كتب وركات لا لا إلا الله كما تقول أو الله أو كما تقول هذا وعلى المين دو على تكتبني إذا كان هذا كلام كبير وقالوا له هو يزول من يأتي لله في الأزيل فوبا تقول يبا أعلى بباق ما هو على الدنيا با وقال أن جلا هنا دولة أعلى بباق قرر قالوا له هو مجاعة من الدنيا با وقال دولة مجاعة كانت مريضة وقصوا واوا يمتها ليكي تماني waɗanda suke da ba ma ba su inda su sa'a ba za su ciwuya a nan kuma su ciwuya a can ya zama kake da duniya wa lafiya shi ne mutum yana talauci a duniya kuma ya iya hauka wa Allah kana da labarin kamu ya ce ya ce ibnu amir da shi da matarsa sumayya da ɗansa amma ibnu yasir iyali ne gaba ɗaya shi amma ya fito sai ji labarin da ga Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma bayi ne gaba ɗayan su da na wata kabila lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaman duniya da zaman fara a gidan al'arka ibnu abi bakr sai dai na so ya je ba annabi sallallahu alaihi wasallam ni da ba labari da menene ta kuka da ke tare da shi na ji mun ya kira yau magana yanzu Allah ya bani labarin musulunci da yake naka sai annabi yake amma fa ka koyi saboda halin da ake ciki a yanzu idan kai ya kai kawai na asiri to ba za ka ji da daɗi ba shi ko ga wannan amana ba zai iya koyewa ya hada iyaye da suka su sani ba ba ka sai tashi ya je ga wa iyayensa ya gaya musu cewa ga sakon da yake a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama da kaka na kwarai Babanta ya ce da mahaifiyar da sumayya sun suka fitar da la ba illallah waɗannan ranar da yake cewa waɗannan mutum guda uku sun fita daga addinin da uwaye gidan su suke kai da aka aka kamo su aka ɗaure uwa aka ɗaure uwa aka ɗaure ta aka rinka kallon da azaba wa kuma ka irin azabar da zama faɗa a yi wa bila da yake tsohon mai ta a haka ya ba zai iya jurewa ba uwar ita kuma tana kaure tana ganin yadda uban da kisa aka ce kefa za ki zaji muhammadu da ta, ki kuma ya lata da uzza da manata don ki samu a kwance ki abuja da ya wajen kusa da ita ke ta tofa wata yaro ɗanɗan da ƙarfin imani ya rasa zuciyarka ta manta da wahalar da ta sha ta manta da wahalar da take sha ta manta da wahalar da za ka sha ta barka da wahalar ta mijinta a kan idon ta ya mutu wallahi wannan mata ba ta yi kasa a zuwa ba ko kaɗan ta tofa masa ya mutu saboda ba ma ta iya magana ba abu jahal mashin da yake hannunsa ya caka mata a makuncinta ya shige har cikin cikinta ya murta ya murta a haka wannan mata ta mutu ta zama abubuwan shahidai ta cikin islam wace ce mace a yanzu da wai wahala zai iya sa a ce ba ta yi riko da Allah ba ko ba ta yi riko da sunar manzan Allah ba ta karfe a mutu a wurin Allah wane ne miji da zai ce wahalar da yake ciki ko tarko rayuwa ko wahalhalun gaba da ya neman abin da za a ci zai sa a ce da yi a ciki da ya samu kujiri a wurin Allah ba wanda dama da ya ta samu na ka fitar da ma shi bai ma samu ba ya tafi lafiya ya ce ibnu amir amma dukkan su a yanzu idan duk wahala suka yi mata tun daga ranar da aka haife su zuwa ranar da suka mutu yanzu dai wahala ta sunan su gawa kai ma idan ka mutu ka zama gawa don haka duk da ka ji ko wahala ta daga ranar da ka mutu ka ƙare ba duk da zai maka amfani sai imanin ka amma su kan ba su zama gawar wasi irin na gaba gari ba gawar wasi ne don in ka mutu magana da za su amsa ba amma tare ne saboda sun mutu. ta hanyar wala ta haka da zai yako ne fi da zai lai da kwata bal a ya kunshi da rafi jini da kun Allah ya yi ne ko da kana ganin ku kamar da kacci a wurin Allah in da rafi sura ya yi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin da yanayi ba zai iya musu komai ba a baya da zuwa yana bi ta hanyar su yana ce sabuwar ala ya ce ka inna mawaidakum aljanna bi hakuri ya iya lan ya ce da baba da ita uwa da ɗa su yi hakuri haduwar mu da a aljanna a nan kan ba abin da zai iya za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci yana da dukkan kauna da tausayi da Allah ya kama ta akan mu'minai amma ga ta hafsan yana gani ana kashe ba abin da zai yi a yanzu kai yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar maka addini ya bar maka hanyar ya bar maka tabarki komi a fili cikin sauki ka ɗauka ko ka yi addini ka kasa yin addini kuma ka ce za ka je ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce za ka samu sauki a wurin Allah kai ma ka san wannan ba zai taɓa samuwa ba a wurin haka kuma idan ka ɗauki misali na wata daga cikin sahabbai da ake ce masa ummu sharif bintu jabir al-ansariya sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi hijira tare da su abu huraira mutunta ya fi abu huraira suka kawo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kaifa suka musulunta sai ya san matarsa da iyalan da amina mutanen su su kuma kafare ne suka je suka ce an mu shari'a suka ce mun ji ba ba ya mutunci ya mutu ko kefa suka yi ni ba ina nan ji mun ji mijina suka kawo wannan matar suka ce ba za mu yarda da wannan ba ko ki bar wannan addini ko ke kin mutu take ba zan bari ba suka kama ta suka ɗaure ta a rana suka kawo suka banta tana tsananin jin yunwa ba ko ni ka taɓa da yake cikin tsananin jin yunwa ko ni ka ba ta yake sai su kawo mata burata da zuma burata da zuma ɗaya daga cikin abin da ke da daɗi ne a lokacin amma wannan sai ka samu dama ga ruwan sai a kusa da kai sai kana ci kana sha za ka aka ba ta ta ci za ta ci tsanin ruwa sai aka yi ba ta tana ci ta ɗauka za ta tafi ta ne sai da ta gama ci ta kunshi sai suka ɗauki ruwa suka ba ta hannu tsananin kishin ruwa ya maka yawa wannan abu kuma ta kulle ta ciki tana ikon neman ruwa suna ce idan kina son ruwa ki bar addinin ku hakuri tana ce ruwa ya zama a kanka in dai haka matar da tana cikin wannan wahala har ta kasa magana har ta rasa hankalinta har ta sobe in mun ta koma can inuwa suna ta ne suna kallon ta a rana can Allah maɗaukakin sarki ya aiko mata da san zuciyarsa ya turo da jirgin ya zai mata inuwa suna ganin jirgin da ɗaya ne sai ta kaɗai jirgin da yake Allah ya turo da gudan ruwa ta ji kawai ta tsora wata guga a kan kirjinta ta buɗe sai ta ga ana kan kwaro shi tana kurbawa sai ta ga an karfe kurfi ɗaya sai ta ga an ɗauke gugar ya sa, ta ta ya sama ta ke dawowa da ita saboda wanda ya tsananin jin jirgin ruwa ba ta ba shi ruwa ya saka kwaɗa a lokacin da ke kashi haka aka yi tsawata da kaɗan da kaɗan har sai da ta kai da ta zama daidai aka tafi mata wannan gugar ta sha ta fara a cikinta ta wanke jikinta suka yi suka ga ruwa suka mata a wurin kuma suka ga girgije yana yana mata inuwa daga ina kika samu wannan ta ce ko ne indillah inna Allah yarzuqu kuma yasha'u bi da hisab don haka duk da wahala akwai ranar da za ta tsaya kada wata mace ta ɗauka saboda hali ya sauƙi na rayuwa ko saboda mijinta bai yi mata yadda ya dace ba ko saboda ita ba ta samu daɗin rayuwa ba ko saboda suna wahala a kan ci maka ba ta samu da kullum da ɗauka tana da kufiri wajen ba ta bi Allah ba duk wahala da za ta sha ba za ta kai irin na wadancan ba amma ko kaɗan فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وفي لوني بعد الصفحة اللي يتابعوا إياها كما يرحل الله إلى أن Allah تفكر الله حتى تبقى yau labarin da kaɗai muke karantawa wanda duk wahalar da suke sha ta ƙare daga nan da suke ga mala'ika wanda kuma duk suka yi musu wannan azaba su kuma daga ranar da suka ga mala'ika daga ranar kuma daɗin su ya ƙare yau ba ya raunar mala'ika ta la bushira yau da kuɗi mai gudun ne ranar da suka ga mala'ika ba a mashi magana ta ƙare don haka mu sani riko da tafarkin Allah da riko da kitabun Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne a kan mu a kowane zamani sannan halin da yanzu ke ciki zaɓa zance ta ƙarshe ke nan ƙalubale ya yawa a cikin amma mu sani waɗannan ƙalubale tun kafin su faru manzan Allah na alaihi ya ba mu labari a kansu a kan irin wanda ya sa ya yi wani dogon wa'azi al-ibab ibn tariya Allah ya kare ya kare shi yake abin sallallahu alaihi ya mana wani wa'azi mai gara da wanda ya sa aka yi ta huta wanda ya sa mutane kasar suka girgiza a kan irin wannan wa'azi annabi bai saba irin wannan wa'azi haka kawai kuma bai saba daɗewa yana lakta kamar ranar da ya ɗauki dogon lokaci yana lakta sannan kuma ya rika faɗan kalmomi wanda ba za su zaɗa ciki sai wani ya ce ya rasu da Allah ka wanda wani irin wa'azi ne kamar ne da ke shirin ban kwana idan ka ban kwana kake yi so ka yi da mu to ka kamar wasiya kar ka bar wa haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwarai da yake wasiya ya nuna alamar ban fara din ke yake musu wasiyar da zan yi muku ga sanan Allah yake alaikum bi sunnati yake in shi kun bi ta takwa Allah ta tsara wasiya ta gare ku ta farko ita ce ku ji tsoron Allah wasiya ta a gare ku ita ce ku kiyaye Allah wasiya ta a gare ku ita ce ku bi tafarkin Allah ku yi riko da hanyar Allah wasaƙi wasaƙa sannan ina muku umarni da ku yi ku zama masu ji kuma masu biyayya masu ji a kan ɓangaren addini ku yi biyayya ga an da ba malaman ku za ku shirya da ku akan annabawa a akan tafarkin annabawa ku yi biyayya ga shugabanninku saboda shugabanninku ta hanyar biyayya da yadda za ku samu sauƙin al'amura da duniya don za a samu kalmar ku tana haɗe a kan abu ɗaya duk waɗanda kalmar ku take haɗe a kan abu ɗaya ko za ku gudu tare da tsira tare ko da matsala ta zo ba za ta shafi tare a ɗaiɗai ko su ba za a iya tsara abu a hukumance idan akwai kyakkyawan tsari ba mu kun kyakkyawan hali ne shugabanci a tsakaninku shugabannin musulmi ne kyau su kuma biyu ku biyayya ya ce ko da shugaban ku bakar fata ne kan habata ku masa biyayya kan ku girman kai da ya fito daga kabila kaza a akwai kula ba wani shi kuma dan afirka ba aka ce baki ku masa biyayya shugabanci Ya ce abin da ya na gaya muku wannan ku rike Allah kuma ku rike tsarin duniya akan shugabanci mai kyau Ya ce saboda ka fa innahu man ya'ish minkum ta sayara khilafa kathira duk wanda ya kawo kwana daga cikin ku zamani ya dace to zai ga kafani mai yawa a duniya wannan duniya za ka da rikice za a haka ba da madafa wannan ya yi nan wannan ya yi can wannan ya yi can yi yin bin da mana da yin farko kowa yana jin kafarce da shi ya kamata a bi kuma shi ne wanda yake kan daidai kowa sai da wancan da ce wanda ka tace ne shi ne yake kan daidai wancan ba shi bayan shi ba ka tace ne sai ka rasa wanda za ka kama sai idan wannan lokaci ya zo ka ta ka ji an rabu haka sai ke bari ga wa kafa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin idan kuka ga an daga haka to yadda za ku gane ta da tsamfar wanne ne cikin masu kira za ku bi ku bi wanda yake kira zuwa ga sunna ta kadai baya hawa da hanyar kowa ya ce a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bi abin da ta mafi baga ba ta suke kai na sahabbai na al-khulafa ar-rashidin abin da Abubakar da Umar da Ali da Uthman suke kai suka rayuwa a kai a kai za ku rayu ku rike wannan da duk wanda ne ke kira idan in ya zo magana zai ce annabi ya ce zai ce kalifa ya ce zai ce sahabi ya ce waɗannan su ne abin da ake yi da wannan kafin za ku wannan ko kowa ya san da yake a zamanin da kuke ci kuma kowa ya rayu da cikin a yanzu ya ga yadda wannan sabanin sai ce to ku yi riko wanda shi ne a kamar ta kuɗi sunna wanda kuma shi ne conclusion din mu akan gabar zance ta riko da sunna yace riko kan kamta sunna ta sai ce abu a da ya fi sunna ba ce yace idan za ku rike ta ku rike wannan sunnar ku cije ta ku rike ta da ku tuna da yake kar ku rike da ku na gaba domin haƙora na gaba da ta sama da ta kasa idan aka fiske igiya ko dai a ce ƙwace igiyar ko kuma a iya a iya kuke haƙoran su su kai a jajiya amma idan ka canza da haƙora wannan babu wata ja da za ta kai ta haƙoran ko babu wata ja da za ta kai ajiyar da kuke sai dai a ja har da kai wato ko mutuwa za ka yi ka yi ke da irin wannan har mutuwa ta same ka kana kan wannan tafarkin abu alaiha bin nawafi sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ina kuma jan kunnen ku kan ku yarda da abubuwan da aka fare su waɗanda ni ban san da su ba abubuwan duk da za a zo da su waɗanda ba su dace da tafarki na ba waɗanda ni ba na da sa hannu a kan su su ne sababbin abubuwa wa in ya kuma mu da zafin kuma ina jan kunnen ku ina saukar da ku kar ku yarda da sababbin abubuwa kun kar ku kirkiro idan kuma ku kirkiro ku bar wanda ya kirkiro kayan da kuka kuma yace fa inna kullu muhdathatin da domin duk wani taron ran abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma wata bid'a ba ta wannan yana cikin wani yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe kuma yace ku yace ina muku wasiya akwai kuma wasiyar da take da tsada sama da wannan abuya kana akwai kuma wasiyar da take fito fili wanda babu wani jirgin ko kuya a cikinta kamar wannan wani wasiya a fili take kuma kowa ya san ina ne tafarkin tsira yake tafarkin tsira baya ko ina sai yana da al-ittisamu bi hablillah wa tamassuku bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ta yarda mu akan addini ka kashe mu akan addini ka karbi mai kyau ko ka dama ta ka karabuwan ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka ba mu cikin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu da kuma tsari ya Allah ta أسركم على إجابة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك

لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحسن الله إليكم أحسنتم نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل لكم هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة الحمد لله جماعة وكان جعلنا من جأتك عندي أبن نجي حق فوائدي بدون شكه ka gaskiya mun samu kuɗi Allah ka sa yi amfani da abin nan da muka ji ya amfani mu duniya da lahira ni wuri na wannan take na wannan makalkale wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka banni سيئني ما تفسر بسيوا وانا لك تعطونا تفسروا الى الله اني لكم نذير مبين ففروا الى الله اني اظن لك ان يا داتي جماعه ku gudu kowa ya ruga a yi rike-rike zuwa ga Allah sannan kuma mai kiran ya tsaya ya ce to inni la ku zirin muke magana nan da nake gaya muku fa da gaske ne fa firru mana Allah ya saka maka da alheri Allah ya sanya maka wannan aiki a cikin mizanin hasanatuka na ranar alkiyama ya jama'a musulmi tsakanin ga Allah abinda malamin da ya gaya mana to shi ya soke nauyi saura da ne mu koma gida mu bita mu bita mu ga da me ya fara wani misali ya bamu kuma da ne ya Ba babu shakka muka tuna farko muka zo tsakiya muka dubi ƙarshe su zai sa a kowane lokaci ne su tuna ni dai a tsambani na in duk zaman nan da muka yi duk taron mu nan in za mu janye aiki da wannan ba na tsammanin akwai wani mutum kuma wanda zai kauce ya zama a ranar alkiyama ba a gan shi aljanna Allah ka sa mai aiki kuma ka sa mu cikin aljanna malam da ya yi mana nuni da cewa lallai maganar Allah baraka wa ta'ala da ya ce inna dina inda Allah islam to maganar na haka take a wurin Allah babu wani addini sai musulunci babu kuma wani musulunci a yau sai wanda ya zo ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani abin da ya zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mu aka yi mana umarni ne aiki da shi sai wanda ya biyo ta hanyar sahabban nan nasa yardaddu a gare shi wanda da nassin alkur'ani kuma allah ya mana umarni da mai koyi da abin da suka mana ya babba mu misalai iri iri wanda ke nuna mana tsayawa, ba mu da mafaka ba mu da mafita illa mu bi sunnar manzon allah sallallahu alaihi saboda in kana takamar talauci ne da rashi da baka da shi ta yaya kai za ka bakalkale wa sunna ga shi kuma duniya duka inda ta karkata to sai babba mu misalai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kai maganar talauci ko maganar wahala ko maganar tursasawa naka wasa ne biya ba misali amma wannan bai zama musu uzuri ya sa suka bar addini suka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don gudun kada su sha wahala idan kuma takamarka wadata ce da mulki da ɗaukaka da cewa ta shiga cikin wani sahu na wasu jama'a wanda yake bai kamata kuma a ganka kayo baya ka shigo cikin wasu jama'ar da ba su kai wannan ba ya ba mu misalai ya ba mu misalai na gaba-gaba daga cikin misalan annabawan Allah annabin Allah Sulaiman duk abin da malam zai yi mana nuni a akan annabi Sulaiman ya yi mana nuni amma wannan bai sa annabi suleiman ya tashi daga bawan allah ba ai mun tuna ba inda wani ƙarami daga cikin mafi ƙasƙanci in kana son kace, daga cikin halimansa huda-huda inda ya zo yana alfahari yana ɗaukaka yana ce da shi a haftu bi ma lam na gano abin da baka gani ba ma'anar shi na san abin da baka sani tsuntsu ne ba ba mutum ba ba aljani ba amma ya zo ya ce ya gano kuma ya sani kuma suleiman ya saurare shi wannan shi ne nuni zuwa ga rusunawa da bin mulki ainihin suna da kuma rashin yarda da cewa mulki ya sa ka kai ɗagawa da haka jama'a da talaka da mai mulki da na ƙasa da na sama da namiji da mace to malam ya yi mana nuni da cewa ba mu da uzuri akan kin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa firru ila Allah inni lakum nadhirun mubin kowa ya gudu zuwa ga Allah domin ni mai gargadi ne gare kuma na ga abin da ba ku gani ba na san abin da ba ku sani alaga su mana Allah ya saka maka da alhairi babu wani abin da za mu faɗa akan wannan lakta sai dai muna son mu goggoge muhimman wurare mu mantar da zukatan musu na abin da mana ya gaya ba domin kuma ba manufar mu ba manufar mu ita ce kowa abin da ya ji dinnan ya ɗauka ya zai aiki Allah ka ba mu ikon aiki da shi kuma ka datar da mu da aiki da gari ah, bayan a gabatar karshen lakta da malayi da da an buɗe kafa kamar yadda za mu gani ta cewa akwai tambayoyi damar ce za mu rufe kafar saboda duban lokaci to amma tsakani da allah in muka rufe ta kamar ba wa kanmu da kuma masu sauraro eh, nasiha ba goma mu ba da dama Allah wani an motsa shi ko akwai abin da bai gane ba ko akwai abin da suke son yi ƙarin bayani shi da kansa to mu ba da wani damar ko da ba su da yawa ko da ga mutane ne yan kaɗan sannan kuma shi na sun eh, magabata da suke zaune a nan ba za a rasa da wasu kalmomi waɗanda na sa albarka wanda za a yi ba su ji dai ma iya ba da wannan damar ko da ta minti ɗaya biyu ne haka dai a jirgin ba Thank you. wasu bayan allah sun aiko da tambayoyi ah, wannan tabbayar suna cewa ah, muna godiya da malam allah ya kara albarkar rayuwa yake cewa rayuwa irin ta yahudanci ta yi yawa sosai a yau yaya za mu yi mu raba ɗayan daga rayuwa irin ta yahudanci zuwa ga ta addinin musulunci tambaya ta kuma abin ta sannan sai kuma ɗaya tambaya wani yake cewa a mana ya karanta ya karanta cewa a nafi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum sunnati wa sunnati profile rashidun shi ne yake tambaya to a hadisin shin akwai dalilin nafi da yake nuna cewa kulafawar rashidun abubakar umar usman da aliyu wato an ambace su sunayensu suna ganin tambayar da yake ke a sannan wata tambayar kuma bayan ya yi su abu mana ya ce shin idan aka ce a yi riko da sunan mazan Allah ta a alaihi wasallam ana nufin a yi riko da hadisinsa dingantattu da kuma aiki da su tambayar sannan ga wata tambayar ita kuma bayan ya zai zuwa zuwa da malam ya ce malam don girman allah a hankalinmu don yi hankalinmu game da irin shugabannin da ya kamata mu zaɓa ai wannan ta zo da maudu'i gaskiya abin da ake kwanta da na ganin waɗannan da su ne tambayoyin da suka aka yi wanda sun shafi ainihin mawuyin da aka karfi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Na kan عليكم da so a tsari na hakan na jira gabatar da karatu idan akwai malamai a wurin musamman waɗanda suke jagoranci a wurin na fi so a ce su za su amsa tambayoyi ba ni ba na zo na gabatar da karatu na wani nasiha a wai a matsayin malami ba akwai malamai a nan waɗanda duka mu malaman ne ba ka ni ina ganin kamar imam shi ne zai zai amsa waɗannan tambayoyi ne idan shi ya wani tsani ba kai ne amsa in ba aka ta gaskiya shi ku cancanta imam ka tabbata in za ka ga kai jawabi ka kai ka amsa da tambayar wannan ta farko gane da ta yaya za mu tsayar da ƴaƴanmu daga bin hanyar yahudawa wani tambayar da da muhimmanci fiye da dukkan tambayoyi da aka yi saboda tambaya ce ta neman shiriya da neman shawari akan abin da wani da tabbas kuma yana cikin abin da ke komi damun mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu da tattabi'un da sunan man kana tabbata حجم المنزل في المنزل حتى ولو دخل الذكر الضبط لدخلته yace za ku yi bibiya da tafarkin waɗanda suka gabace su kafaɗa da kafaɗa ta yadda ko da za su shiga ramin damo da kuma ta aka tambaye shi aka ce a yahudu wannan ba ana nufin yahudawa da nasara yake kaman to waye ba su ba to yanzu ne ciki ke da yadda mutane suna ganin yawanta. kan al'adu kai wani ma hada addini irin da yake idan yake al'adu ina nufin tsarin su na gudanar da rayuwa yawanci ya fi birge su saboda tsarin na al'adu tsarin na tattalin arziki tsarin su na siyasa tsarin su na zamantakewar aure tsarin su na haihuwa yawanci muna gani ya fi kayan da mu saboda irin tsarin musulunci mutane da yawa da cikin haka suke da wannan fata sana har ta guda addini ko abubuwan da a cikin addini ne wurin cikin kulitanci ake yi amma sai ga mutum musulmi yana sha'awar idan an zo aure har yanzu musulmi dukkan da wani da ake akwai waɗanda ne sun zo ɗaurin aure a tsarin bukukuwan su sun fi sa wani abu da a coci ake yi idan an zo ɗaurin aure ko sutura da ake sawa ko tsarin sa gobe ko wani abu wanda su a coci haka suke yi mu kuma mutum ya ce ni to wannan fata shi wajibi ne a gare ka ka yi kokarin ne kankan da kanka daga hanyar da ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne ka yi kokarin karantar da iyalanka da tarbiyyantar da ƴaƴanka akan wannan hanyar wannan shi ne ma'anar sabon Allah ta'ala ya yi da ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya wanda suka yi imani ku sayar da kanku da iyalanku da wuta yahudu kuma da yau dare saboda manzon Allah sallallahu alaihi kalama ya fara cewa dukkan bukhari da muslim yace na rantsa da wanda ya rayu da hannunka ba mutumin da zai ji na bayyana a matsayin na manzon Allah kuma bai yi imani da ni ba ko ba ya da yi ko kirista da ya shiga ba za ka duk wani mutum da yake kan wani addini ko na yahudanci ko na kiristanci ko na wani daban in ya samu labarin da Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai yi imani da shi ba illa kana min ahlillah yake tabbata ya shiga wuta bayan manzon Allah ya rasu za ka yi gudawa ka kusa ne yaya za ka yi kamar ya'yanka su shiga wuta alhali kana ji kana gani a nan duniya in ka ga ɗan kare ba a wuta ba wuta ka ɗaya ba za ka tsere shi to haka za ka tsere shi a kan wuta lafiya babbar hanyar da za a tsere da ƴaƴa daga hanyar yahudu shi ne karkata su a duniya ai ba abin da ya bambanta mu da yahudu a addini ba mu bambanta da su a siffar jiki ko wani abu ne na rayuwa ba a abin bambanta da su ne babban bambancin da kuke da su a jini shi za a cikin da ƙasar da mu'amala da su ta kafa shi ba daidai mu'amala da su ta da ta kafin shi ba daidai mu'amala da su ta yau da kullum ba na ta haku da ba cikin da zai na zai kafin da kuɗi amma a da da yi da su shi ne magana ta a don ka zaka tabbatar da ƴaƴan a akan su rinka gane bambancin addini tsakanin addinin musulunci da addinin ne al'adar su kuma na garin su wanda ya dace da addini ka raba su da al'adar da yake da yanzu kuma bayan karantar da ƴaƴan mu dole ne mu sani su cewa lokaci ya yi da bai dace a ce akwai wani musulmi ƴaƴansa ba ka zuwa islamiyya inda malamai za su karantar da ƴaƴan mu yaya al'adu na addini suke yaya kuma al'adu na girmamawa suke kuma yaya yahudanci ne dole a islamiyya ake koyon wannan a gida kaɗai ba za ka iya karanta da yaro kuma duk da za yi a gida ba za mu iya ba saboda kana yi kana jikin bayan rayu mutum abin da fara ya mutum ne kai a sanar da jin da yi daidai ba wala da kada mutum zai ɗauka don haka dole ne ka yi mu kai ya kama wata sannan mu ka sa ido ne suke koyo sannan yana daga cikin mun ko mu rike amana da Allah ya bamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai gida Allah ba shi amana gidan da shi ne kiwo fitar da ƴaƴanka suke sawa mata sai da ka gane idan ba su samu mutunci ba za su da irin mai ka maza suwa ne abokan su kuma su yi abokai da mutunci ba za su ga suwa ne role model a rayuwa yawancin shi a yanzu dole yana da wani idan da yiwuwar motar da cikin musulmi ba zai da cikin musulmi ba yin da zai ka karama yaro kashi da wani motar yana da wanda yake turke shi to idan ka tsora shi yana ya tashi da yana ba da masu addini suna turke shi zai ce wani da wani motar suna in ko ba ka bar shi ba to addini zai samu ko a waya ko a social media zai samu wani motar ka babban hanyar da zamu yi tarbiyyar da ya'yan mu kan su hanyar yahudu shi ne karantarwa da kuma tarbiyyar da Allah ya tabbata mai tambaya ta biyu akan alkula ta kuma shi shi su ne waɗannan sahabbai guda hudu idan su ne an faɗa a hadisin ne eh su ne kuma an faɗa a hadisi alkula ta kuma shi su ne waɗannan guda hudu saboda su ne a kan sallallahu alaihi wasallam yake sunnatul khulafa da gashi da al-mahdiyyin min ba'di shiryayyu bayana to kuma kowa ya sani a tarihi ko ba a ja hadisi ba kowa ya zo bayan ta a matsayin kalifofi ko ka yi da su ko ba ka yi da su gani waɗannan mutum mutum da ya kaɗai sannan da ya sa ya tsaya a kan guda kuma kaɗai saboda a kan sallah sallah da ya ce lafasin nubuwar da talatu da ta sun mai yi lamun duk kamar ya sha yake kan sarki na an kasa shekara talatin da kaɗai za a yi daga baya kuma sai zama sai dai mulki Allah zai ba wa zai dama da kuma haka ne waɗannan su suka yi shekara talatin ciki abubakar ya yi shekara uku umar ya yi shekara goma usman ya yi shekara goma sha daya sannan aliyu bin abi talib ya yi shekara shida cika sama za ka wannan shi ya zama shekara talatin cik za ce kuma kalifanci a baya na shekara talatin ne yanzu kuma ya ɗauki kalifofi a baya na to zuwa yadda za duk wanda ka je yana da wata irin wanda yana da wata kuma ni ko kin ne ba irin wannan ba ko kuma ba za mu yi da ba za mu hana ka kike wanda ka ga su a matsayin sai ko ki ba mu da muna da namu shi ne sai ko kin manzo Allah kin kuma kana da wata kuma ni ko kin wani sai da wani da kake ko kin ba na lakum biyu ko sai ki sannan yake kuma da na wani da ba akan shi wani ko da sunna shi ne ma'anar da riko da hadisi wannan amsa tana iya zama ɗaya tana iya zama a'a idan tana nufi al-muradu bil hadith shi ne al-muradu bil sunna min haythu al-umum to sai ce maka ɗaya haka amma in tana nufi riko da hadisi irin wanda za a karanta kawai a karanta a jancin ala da sunna ta salama shi ne ma'anar sunna a nan a wannan ana nufi da sunna bil umum hadith bi ma'ana al'am wanda kuma shi ne ma ma'anar hadisi da ma'ana kul'a abinda ake nufi da hadisi da ma'anar da gamammiya ita ce ma'anar suna gaba daya ma a an da nabi sallallahu alaihi kawai, min qawli aw fi'li ne, takrir aw waqt ne, aw kulli duk abin da aka samu daga manzan Allah sallallahu da wasallam cewa ya ce kaga hadisi hadisi kauli ke wannan yana ciki suna annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai ko duk abin da kaji annabi ya ce sannan auki ili ko kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan shi ma sunna ne annabi ya yi kaza annabi yana kaza da yadda annabi yake kaza ya ba uku auta kare ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ko bai hana saboda shi annabi baya shi ne idan an yi kuskure don haka duk abin da aka yi a zamanin sa yana da rai to kawai shi ba sunna ne ba dole sai ka ji annabi ya faɗa ba in dai sahabbai sun yi kuma annabi ta salar da ya gare to wannan abu ya zama sunna don annabi ba ya taɓa bari sahabbai a kan faɗa ba ka rayuwar sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sunna na fata an fahimta shi ta ba ka jira idan ta hajiya ce maka kullum na kaza mu da muna kaza ba sai ka ce to annabi ne ke a inda dai sahabbai suna yi to annabi ne ya yi don la yusiru ala qasa baya yin abin da ya ba daidai ba duk abin da ya shi kuma daidai ne sannan abubuwan ko kuma abin da aka siffanta annabi ko ba a ce maka annabi ya ce ko ya aikata ko an yi ba in an ce ga yanda annabi yake a aikace a fili to ko ya rabuwa sunna annabi ta yana da zuwa annabi ta tsara yana da kaza yana da kaza duk wanda za a faɗa a kan siffarsa shine wasu kalfi siffarsa a fili to wannan shi ma sunna daga an ce maka ga yadda annabi yake ko ka fara ji saboda annabi baya yin komai sai daidai an kuluti ko kuma a kunta ne rucin abinci da yadda yake a ba ya ce da ke da yadda nake ba a cikin a cikin kunta na annabi yana da kunya cikin ya zama suna. annabi sallallahu alaihi wasallam yana girma mamman yana girma magana ya zama sunna annabi sai yana jin tausayi da kana ya zama sunna ba sai ya faɗa ko ya aikata ba kana gani a cikin dabi'un da haka yake kana kudu da Qur'an ina fata mun fahimta wallahu a'lam wa salamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالحمد لله ولا بديك الله تبارك وتعالى وانا الله يساك الخير أنتم وجزاكم الله خيرا يا الجماعة ومن شنو عشان أي فيها مطينا لا شنو بنظمة ثم الروح في جنبها في جنبي يقول الجماعة لن يتجمع أكثرين يقول من أرغب بها أهلا يتحيى لا السلام عليكم

to insha Allah ko ne da da da Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو شكا حالة من الجزية أو التطور أو من الوضع طور الكريش المهم أو المسؤول عنه

alhamdulillah ya ba mu da kwaje yin wanda a wani wani matsalaci kwamitin da yake da haƙƙin wato

dan babu abin da za ku saka maka da shi na ku bashi ne abu na tukunci da ku mata addu'a a kan akai dole ne mu yi addu'a ta akai ne ta musamman da wannan zai shi da rubar kasa bawan Allah ne mai gaba bayani a yankin da girma ma da shi gaggau malam da zai da kai wannan bawan Allah ina matuƙar girmama shi girmamawa ɗin da ba kuma wallahi ce da ina matukar kaunar da kake da Allah wanda yana cikin bayan Allah da yake kokarin suna akan inda Allah ya ba mu dama a ce al'amuran na mazaɓin ne a kan gudanarwa da hukumin siyasa ta kasar da tana an yi wannan babu Allah ne waɗanda suka yi rayuwa a kan nagarta kuma suke sha'awar nagarta ta addini da matsalolin da muke ciki yanzu wallahi da wani jama'a da ke wannan bawan Allah da matsayin da Allah ya bashi da kuma bayan da yake da ita a harkar sarauta amma wannan fasaka ya kasar a ko'ina ba yana kiran mu yadda muke a matsayin ɗaɗan sannan ya yi tambaya ta addini ya yi shawarwari a kan addini kuma duk lokacin da ni da na zo nan na kan yi rikin yarshe shi kuma ne da kebe da ni ne maganganu a kan addini da duk lokaci da buga da sun taba a inda za mu je da kame shi sai alheri da magana akan harkar gama wani duniya lafiya wannan kyakkyawar shaida yana daga cikin abin da nake ganin Allah ya mutu kaiwa da shi ko a nan ne jiya karatun da muka yi muna tare da yanzu zanzan da zuba shi ma da cikin da ku samu manyan ku suna cikin haka ta biyu musamman haka ta kunna don da ake haka ta ta yara wallahi ba karamin shi gaba bane kuma ba karamin albarka bane yanzu ya zama sun samu lokaci da aka ba ba mu samu mutu ba na shi na da yana da kuma cikin sauƙin kai ya zauna har aka zama karamin shi kuma ina tabbatar da yawa a cikin manya waɗansu ko da sun je taro za su je ne saboda wata manufa ta ko a siyasance su saboda abin ba abin da ya zama shi yaro da ya wuce wani samuwar da ciki ya zai yi sakon Allah kuma ya yi da dukkan abubuwan da muke da shi wanda ake a social media wanda za ka gina ta suka duk abin da muke yana fi wanda wanda yake gani a tashoshi ko kafofi irin na addini wannan na faɗa ne saboda zama ƙarfafa gwiwa da da su je wanda zuwa abin da yake yi ma kan da yake ba wani yake ba wani ba wani yake ba wani ayyan da yake yi ba tabbas zai ban ne kai mai kyau wa ayyan ba amma ba su sai kan fara da shi ya amfana ya zama da yake yi wani rayuwa da wannan na tabbatar da yake daɗin da yake shi ci ta karɓe shi ya ji masa daɗin da yake ci lokacin da yake cikin samartaka da lokacin da yake kariyar da ko biyar da shi amma a yanzu da ya zama da ta ba ya gama ya dawo ne yadda Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama a kanin jinsa Allah ya ce masa ka zauna da jinsa sabbi da hamdu da kika wasa da irin da ba da yanzu abin da yake cikin jira ya da ya Allah zai kawo shi a cikin wannan ثم ماذا بعد أن الله من الله أحد أحد ثم لا يقبل أن ألا فلا تأخذ المسلمين تحت منصبهم أن تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم يحكم المسلمين جزاء من تبلغ معنى الدين النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعادل بشراء المسلم ألا لا تكون كما فعل بشر تلفون الدنيا ثم هم لا يكون يسلم بشراء كل جوال الجنة من أمر آه، إيه، تحكمها إلى أساس جمال الأخلاق wannan tafarki da kake kai Allah ubangiji ya sa har ƙarshen rayuwa akwai da muna maka addu'a Allah ya ƙara maka tsawon rana ya ƙara maka lafiya da kai da dukkan wani mutane da ka a nan kasar ko ba a nan kasar ba waɗanda sun girma amma suna ganin girma yana cikin addini sun waye ba wani abin da bai sani ba akan wayewa ta duniya ko dole amma yana ganin cewa wayewa yana cikin addini Allah ya kara maka ɗaukaka ya kara maka daraja ya sa ka gama lafiya ya albarkaci zuriyar ka ya gafarta wa iyaye muna kuma ƙara yin addu'a wa dukkan manyan manyan mutane na nan a kan zazzau da kuma manyan manyan malamai waɗanda na kasa ba su ba a yi za da yi wurare da ta dinka yanzu mata ta kake gani na fi girma ba wurin duk da zai zai da saboda zai ci da ke ruwa a cikin da yake ke zallar a tabbatar ba a kawo shi kuma ka tabbatar ba wani ko ana yayin bai kawo shi da ya kawo shi ko shi ne zai mai da Allah kuma muna cikin matukar alfahari da godiya ga Allah da irin da kuke sauraron karatu kuma kuke karfafa mana gwiwa yana sa mu gane cewa yawa saƙon da muke faɗa akwai alama ɗaya ne a ciki don sun kaɗai ko abu na sauka wuya su yara haka sa da za su man ka kada yake je yi suna da mutuwa da abin da kake faɗa akwai alamu abin da kake faɗa akwai shirya a cikin Allah ta akwai shirya a cikin abin da kake faɗa na ƙarshe kuma ta godiya ga shugabana shugaban kwamitin alƙalai na mutabaka ta Najeriya har da wata cikin ya alƙalanci Sheikh Al-Imam Sheikh Sa'id wanda ya zai gabatar da jawabi wannan bawan Allah mun yi abota ta alƙairi kan Al-Qur'ani kuma shi ne kila da ya ta zuwa da zai a wannan karon da zuwa da aka fi kano sun yana nan da cewa zai yi kame da hannu ba ya kuma da girma ba yake da a ta ne da yake yi da ya shi na je na shi da ne ya mu sauka bukata yana so mu zo mu gabatar da da mutum a matsayin ka na malamin shi ma zai iya abin da nake yi ko fiye da shi ya bayyana alama ce ta neman kulla dangantaka ta abota a kan tafiyu da kuma alama ce ta nuna cewa dukkan mu aikin da muke yi guda ɗaya ne kuma tare za mu kuma gobe ya tare da yardar Allah. Shek Sa'id shugaban da hawa na wannan matsalaci Allah ya saka masa da alkhairi da dukkan abubuwan da muka yi wanda akwai lada a cikin Allah ya sa mu tare a cikin lada. Sannan dukkan bayan Allah da suka samu halarta suna godiya yana da kuma kuma a kan cikin da muka yi ba a cikin da kuma dogayen bayanai da muka yi Allah ya kafa masa da abin da muka yi fata da suka yi kuma suka zauna a cikin hakuri da nutsuwa Allah ya albarkace ku ya albarkace abin da za ku bari da kuma ta gaba da zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kafa tafsir insha Allah ne amma kafin ma da yanzu akwai wanda da ya kuma da yana da a ainihin social media mutum da duka da ya gaba shi wanda ne a kuma su kayan sosai za a zuwa da mutum isa ya ma a kai isa laura da amma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواب القرآن سورة 1 سبحانه وتعالى da ya fara sun yi cika mana wannan kuri na mu Allah kuma ya kara mana kuriya ya da mana tabbata da lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuriya tana gangarwa ga dukkan wanda suna da shi wannan yi na barka ina roƙon Allah ya biya wa kowa ka cikin da aka yi da zuwa wannan mulki aka yi aka da zama dalilin kushewar dukkan damuwa da kunci da ake Allah sanya malam da ya roƙon da ya ci gaba da wannan manyan manyan da ya yayyan mu ne iyayen mu ne malaman mu ne a ba ne su ke taka kunce mu da gwargwaron kuma ya fi da gwargwaron da gwargwaron a ke kako suna da kun sai samu iyaye ne shugabanni ne an rike jami'o'i da yawa kuma muna da Allah kuma ya ba su gama duniya da da kai haka shugaban malam jagora wanda jiya ne ke gaya maka yana hudu ba nan kasashe masa mota malam yana hudu ba nan kasashe mota nan muna roƙon Allah ya bayyana ta babban malamin da ke cikin malamin da ba ko ka jiya mun ta samu Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta kuma Allah ya kara kare mu to da kuma ainihin wato kai ku biyan mu wato zuwa ga shi kan shi malamin irin kai mun da yake mana cikin maganganun da ta faɗa wato waɗanda aka yi tambayoyi kullum malamin da yake gaya mana ko ce ya fada wanda da cikin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba ta wuce cikin wani ba amma kada a kuka ga duniya to shine ma da faɗa yin suka bar alaka da Yahuda ko kuma koyi da muke Yahuda in aka rubuta ba akwai matsala to shine kuma ba mu jagora wanda ke daga iyaye da ba wato malam manne da akwai faɗa yin sunna kuma da koyi da muke wajen hukuma yanzu ma yana cikin ɗaki zai fito ina ainihin wasu fitowa da abokai na wanda suke tare da su bayan mun ga cewa abin da ke faɗa kenan a inda muka dauka da ba ta koyar da ake so a cikin gaban abin da an yi girma ma da ya zama da ba yara ake so amma kuma kalle da ke yi da wani a yanzu a muna na wurare suna kamanni da ya gudawa to wannan gaskiya da wata muke ko da yake muna fatan cewa Allah ka sa mu bukatun waɗanda suke ainihin kawo yana buguwa ta ainihin wato kusar da hakirin da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana da ga shugaban zama a wannan wuri sai daga cikin iyaye na malamai na a wannan jami'a mai girma a tsange da nake yake mana to muna yi malam ta ka Allah ya kara lafiya Allah ya kara mishi tafira kuma wani da wata da Allah ya tabbaya da dai wannan kira ta ga ka amsa mana in mun kira Allah ba mana ikon wato an farawa ba zan bushe ba ina godiya ga iyaye na mata waɗanda suka ba da haɗin kai game da malam Mansur faɗa suna da zuwa a gurin in ba irin kukan yaran da ba ma fuskar da su har ma muka shirya fuskar da irin ta musamman wanda kuma suna ba da hakan da yake wannan maballaci yanayin godiya ta musamman kuma yana fatan cewa waɗanda ɗaya Allah ka sa ya su kasance sun buɗe da mutum na gaba Allah ka sanya ka kasance a kan suratun lahi mustaqim haka mu ma wanda ya yi godiya ba Allah ka sanya ka kasance haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan jagora namu to wanda ba da mutum zai magana da shi duk abin da ka ta ba za mu faɗa gari ga wani kaga ne daga abubuwa da ainihin wato ka faɗa shi ne ga mu kan ya riga mu ba to muna da kuma Allah ya kara wa ainihin da girma ma da lafiya Allah ya kara shi nasara ubangiji ya kara mu rayuwar da albarka ya Allah muna roƙonka kowa da ya zo da goshi Allah ya sanya albarka da rayuwa yan kasuwan mu Allah ya sanya albarka ma'aikatan mu Allah ya sa masa albarka azu Allah ya sa ta da gwamnati Allah ya ta a da yin ta a tsaye ta tafiya da yin Allah ya ta kuma ya ka fara wani da ta. yara mutane a gida a zaune babu shakka Allah ka dole Allah ka sa zama wannan wancan fara ne game da zaman wato take a tsakanin gwamnati da kuma arziki insha Allah Allah ya sa ba za ka rage wannan ba Allah ka sa ba za ka rage wannan ba kuma zalika ala Allah ya ji kuma zalika ala Allah ya ji kuma zalika ala Allah Allah zai ya kuma mana fatan Allah ya yi Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka kuma Allah ya sanya in an dawo karatun da albarka ne ga kafa wannan ranar juyi da wuce Allah Allah ka dawo da juyi ya Allah ka sa lafiya ka da lafiya wannan musiba ka sa ka da ne da ake Allah ka sa da zama lafiya su kuma da azalimai Allah ne ne ka bari in za su bi Allah da yi da su ba za su bi Allah ka damma Allah ka damma ya ya Allah mu roƙa ka ba mu mamaki wa da Allah wannan da Allah da wata wanda su ya kasance musulmi ne Allah ka sa shahada ya Allah ka koyar da gidansa wanda ke hannu Allah ka kwakwar shi Allah ka dawo da shi mu da yi muna kare rukun Allah Allah ka tsara kare mu da yawan gida to ga ba da wani mutum da wani wani ko to za su yi zuwa suna yin suka mai gara a zaɓin sha Allah kai haka sun ba zaɓin eh kullum idan aka tsaya ya ci mana da abu da ko dole ne so ainihin kasance da tsarin da ake a wannan matsalaci yana da shiga fuskar miliya da ya zami ربنا آتنا في الدنيا حسنة kuma الآخرة حسنة kira عذاب النار اللهم آتنا في الآخرة خير من كل هم a من خير يا حي عليه وعلينا إليك الأكبر العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين